أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الدين فاجعل لي سرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى ما أهلكنا القرون لولا بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da sake saduwa a wannan gari mai albarka wannan birni mai albarka na da magara a ainihin abin nan cikin wannan ƙasa mai albarka Nijar. mu da sake saduwa a wannan shekara ta ainihin abin nan hijirar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam 1433 wanda ya yi daidai da ainihin shekara ta 2012 miladiyar annabi isa idan tarihin ya inganta kuma lissafin na ramadana a yau muna goma sha uku ne na shi ramadana wannan shekara din kuma cikin yadda allah subhanahu wa ta'ala bara kamar war haka mun kawo ziyara wannan birni satin da ya gabata mun so mu ainihin halarci wannan majalisi mai albarka a matsayin majalisin daga da muke ziyarta daga cikin majalisai na ahalin sunna da suke wannan ainihin abin nan yanki na afirka ta yamma wato cikin wannan gagarumar ƙasa wadda take cibiya mahaɗa ta tabbatar da ainihin abin nan yaɗuwar sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babban makasudinmu shi ne mu zo mu ziyarci ‘yan uwa mu ganku mu gaisa mu kuma ainihin tunatar da juna irin ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana da kuma wajibcin mu yi ƙoƙarin ita kare ni'ima ɗin ta hanyar tabbatar da bautar Allah subhanahu wa ta'ala da karanta ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala da yin ta'ammali a kansu da kuma yin ƙoƙarin ɗabbaƙa su wajen aiki domin da al'ummar musulmai babu alkhairi gare su da ya wuce karatun alkur'ani da yin aiki da shi tare da ainihin mai fassara shi shine hadisan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam matukar al'umma suna zama su karanta alkur'ani tsakaninsu da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam matukar suna ƙoƙarin aiwatar da ainihin dokokin da ke ciki suna ƙoƙarin nesantar abubuwan da suke ainihin abinan hanawa to babu shakka akwai alkhairi mai yawa wanda zai yadu a cikinsu saboda haka kullum idan muka samu irin wannan majalisi abin da muke faɗi musu shine cewa muna taya ku murna muna taya ku murna da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe ku a matsayin 'ya'yan Adam domin Allah subhanahu ta'ala ya ce walaqad karramna bani adama yaya aya take Allah ramma walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat mahallin shahid anan shine Allah madaukaki ya ce walaqad karramna bani adama hakika mun girmama dan adam so idan Allah ya halice ka ba ka zama akuya ko ɓera ko alade ko ainihin wata dabba daga cikin dabbobi ba to ya zama wajibi ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan ƙarin godiya shine sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe mu ya sako mu a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaɓaɓɓiyar al'umma fifitacciyar al'umma shugaba a cikin al'ummomin duniya baki ɗaya kamar yadda Allah subhanahu wataala ya tabbatar da wannan a cikin alkur'ani yake cewa kuntum khaira ummatin kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar Allah subhanahu ta'ala ya ce ku ne fifitattun al'umma mafificiyar al'umma kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas wanda aka fitar a cikin mutane a duk tarihin ɗan adam tun daga annabi nuhu alaihi salam har zuwa ainihin annabi isa aka dire ga ita wannan al'umma to Allah ya zaɓe mu mu ne al'ummar ƙarshe kuma mu ne mafificiyar al'umma wannan da rissin alƙur'ani Allah maɗaukaki masanin gaibi wanda shi ne ya san daidai shi ya tabbatar da wannan to da Allah maɗaukaki ya zaɓe mu mu ya sanye mu a cikin wannan al'umma ya zama wajibi mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala sa'ilin nan ya kuma azurta mu ya sanya mu a cikin mabiya addini zaɓaɓɓe wanda babu addinin da Allah ya yarda da shi a doron ƙasa in ba shi addinin ba kamar yadda Allah maɗaukake ce inna dina inda lahil islam inna dina inda lahil وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم نعم إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم محل الشاهد شين إن الدين عند الله الإسلام للي الدين أورن الله يدجي karɓaɓɓe wanda Allah ya yarda da shi a matsayin addini shine Islam kuma a wata ayar ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin Allah ya ce duk wanda ya bi wani addini a doron ƙasa a matsayin addini yana yin shi da sunan addini yana neman Allah ya bashi ladan da yake baiwa masu addini amma sai ya saki musulunci ya kama wani ainihin addini daban Allah ya ce tun daga nan duniya ana bashi tabbaci falan yuqbala minhu ba za a karban mishi ba sannan za a tashi gobe kiyama yana tunanin yayi addini addinin annabuwa ne addini mai suna kaza ba islam ba to zai tashi yana tunanin zai samu sakamako a wurin Allah na yin addini Allah ya ce zai tashi wa huwa fil akhirati min al khasirin a ranar lahira da cikin tababbu waɗanda suka yi asara kun ga mu da Allah madaukaki ya zaɓe mu ya sa muka amshi musulunci a kuma cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zama wajibi mu ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yayi mu musulmai har yanzu mu ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ke Allah maɗaukaki ya nuna cewa wannan tafarki na musulunci zai kaskasu kashi-kashi daban-daban kashi ɗai-ɗai a zamanin Yahudawa saba'in da biyu a zamanin kiristoci 71 eh, zamanin yahudawa zamanin kiristoci 72 a zamaninmu annabi ya ce wannan addinin zai kasu ɗai har 73 ya ce dukkansu wuta za su tafi kashi na ɗaya kashi na biyu kashi na uku kashi na hudu kashi na biyar kashi na shida har kashi na 71 72 ya ce kulluhum finnari illa wahida dukkan wuta za su tafi sai guda ɗaya da aka tambaye shi wanne ne guda ɗayan ya ce ma ana alaihil yamma wa a sahabi tafarkin da nake kan shi a yau ni da sahabbaina akwai inda ya nuna da suna jama'a akwai inda aka gwada su ne ahalin sunna akwai inda aka gwada su ne ahalul hadis duk inda ka kewaya ka ce ahalul qur'an ka ce ahalul sunna ka ce ahalul hadis ka ce ahalul sunnati wal jama'a ku ne dai ahli sunna din Allah madaukaki yace wa anna hadha sirati mustaqiman hadha sirati mustaqiman fattabi'u yace wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u lallai wannan shine tafarki na miƙaƙe san wato wanda yake sak miƙaƙe sak wanda ma'ana daga ainihin yadda ka rayu babu inda za ka karkace dama ko hagu babu hawa babu kwari straight forward zuwa ga aljanna ne ma'ana wa anna haza sirati mustaqima miƙaƙƙe. tsayayye tabarkin da annabi Nuhu yake kai tabarkin da annabi Ibrahim yake kai tabarkin da annabi Musa yake kai tabarkin da annabi Isa yake kai tabarkin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kai shine tabarkin ahli sunna annabi Muhammadu ya samu tabbacin cewa yana bisa tabarki ne miƙaƙƙe tabarkin nan guda a cikin alkur'ani ba aya ɗaya ba ba aya biyu ba ba aya uku ba Allah maɗaukaki a wani wuri yace wa innaka ila siratin innaka ila siratin mustaqim yace lalle kai lalle kana shiryewa ne zuwa ga tafarki madadaci wani wuri kuma sai yace yasin wal qur'an hakim innaka laminal mursalin wal qur'anil hakim mm. innaka mursalin uh-huh. ala siratin mustaqim Allah ya ce wallahi ina rantsuwa innaka laminal mursalin kai kana daga cikin manzanni na Allah wanda na zaba kuma ala siratin mustaqim kana bisa kan tafarki madaidaici miƙaƙe tafarki zuwa ga aljanna kamar yadda ita wannan ayar da muka karanta ta ce Allah maɗaukaki ya ce wa anna haza sirati mustaqima lalle wannan shine tafarki na miƙaƙe tafarki na wanda shike ainihin babu karkata a cikin shi tafarkin zuwa ga aljanna tafarkin annabawa da manzanni fattabi'uhu ku fa shi inji Allah subhanahu wataala fi'ili amri ne tare da ƙarfafa. fattabi'uhu ku tabbatar da kun bi shi ah. kada ku bi na dama kada ku bi na hagu kada ku bi na gabas ko yamma ko kudu ko arewa kada ku bi tafarkin shaidanu kada ku bi na kakanni kada ku bi na ainihin yan al'ada kada ku bi yan bid'a wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u lalle wannan shine tabarki na madaidaici ku bi shi hadha ismi ne na ishara kuma isharar lil muzakkar mufrad saboda haka menene haza din nan da Allah madaukaki yake wa shine wannan musuluncin shine wannan alkur'ani wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili Allah madaukaki yace wa la tattabi'u subula kada ku bi hanyoyi kada ku bi sauran hanyoyi ba ni na faɗi ba malam mai tafsirin jalalai ne ya ce wala tattabi usubula ai wala tattabi turuka ma'ana turuka din nan jam'i ne mufradin shi tariqatun da hausa tariqa kada ku bi ɗariƙu in kuka bi fatafarraka bikum an sabili za su raba ku daga tafarkin Allah subhanahu wata'ala don haka duk abin da kake kana sallah kana azumi kana zakka kana aji kana komai na musulunci da aure da ciniki da sauransu yadda musulunci yake sunan ka musulmi amma daga lokacin da kake son ka amshi wata ɗariƙa to sai ka je wurin shehin ɗariƙar sai an baka izinin ɗariƙar sai an baka ita daga lokacin kuma sai a ce ka zama ɗan ɗariƙa kaza yanzu bayan sunan musulunci to an yi maka wani suna daban alhali Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa al'ummar musulma sunanta, mabiyanta sunansu musulmai, sannan wannan suna tun zamanin annabi Ibrahim Allah ya tabbatar da shi, ya ce, Huwa, samma kuma musulmi na. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فول ستوب على الرمى محل الشاهد هو سماكم المسلمين shi ya ambace ku da suna musulmi tun kafin yanzu wane ne ya ambace mu ibrahim wane ne ya umarce shi allah subhanahu ta'ala? yaya sunanmu sunanmu musulmai a cikin attaura sunanmu musulmai a cikin linjila sunanmu musulmai a cikin zabura sunanmu musulmai a cikin suhufi ibrahima sunanmu musulmai a cikin alkur'ani sunanmu musulmai idan ka yadda aka sa maka wani suna daban ba musulmi ba ka halaka ‘yan uwa musulmi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukaki ya tabbatar da cewa yana bisa tafarki madaidaici shi da kanshi ya tabbatar da cewa akan tafarki madaidaici yake sannan tafarkin nan madaidaici da yake kai sunan shi tafarki na bin annabi da hausa mabiya annabi da hausa mabiya sunnar annabi da larabci ahli sunnati wal jama'a wannan ita ce gaskiyar magana saboda haka ku gode wa Allah da Allah bai sanya ku kuka zama mabiya waɗansu ɗariƙu ba ba ku zama sufaye ba ba ku zama ainihin wato masu ilhadi ba ba ku zama yan al'ada ba kuka zama yan ƙalallahu ƙalar rasulullah idan aka duba hadisan annabi za a ga sunan ku ya fito a ciki wannan ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce saboda haka ya zama wajibi mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah ya ƙara mana wata baiwar ya sanya mu muka kasance ba mu sa ido ba ainihin ci mutuncin addinin Allah ba mu sa ido ba mutane su bace ba mu sa ido ba mutane su yi zalunci da sauransu a'a mun ainihin kallafa wa kanmu za mu sunkuya mu ɗauki nauyin amanar ainihin da Allah ya bai wa manzon Allah wadda manzon Allah ya bata ga sahabban shi sahabbai suka bari ga tabi'in tabi'ina suka bari ga tabi'in tabi'in har zuwa ainihin allazina tabi'uhum bi ihsanin ila yawmiddin suna rike da wannan amana ta tabbatar da ya da qala Allahu rasulullahi tabbatar da ya da kalmar Allah tabbatar da subhanahu wa ta'ala babu yau a duniya wanda in an sauki addini ko an zagi addini ko an take addini ko an wulakanta addini yake fitowa ya yi magana ya ce ba a yarda ba sai suwa wannan wata ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce to wannan shine dalilai kaɗan daga cikin dalilan da ya sa duk lokacin da muka zo irin wannan majalisi muka ce muna taya ku murna sannan wani abu wannan alkur'anin da muka sanya a gaba muna karantawa littafi ne wanda babu waɗanda za su karanta shi sai waɗanda Allah ya zaɓa Allah bai ajiye shi a cikin zukatan banza da wafi da sauransu ba sai a cikin bayan ci zaɓaɓɓu Allah bai yadda a karanta shi a lalatattun wurare na iskanci da sauransu ba sai ainihin wurare waɗanda suke tsarkakau sannan duk waɗanda suka tattaru ana karanta shi ana yin bayani suna sauraro da su da masu karatun ni'ima da rahama tana lullube su mala'iku suna lullube su suna ta shi musu albarka da mai karatu da wanda ke sauraro yana samun lada alal akalla kowane harafi guda ɗaya lada goma annabi muhammadu ya ce ban ce muku alif lam min harafi ɗaya bane ya ce a'a al'alifu harfun wallamu harfun wallimu harfun saboda haka ina taya kumunna da Allah ya zaɓe ku a cikin dubbai ko in ce miliyoyin matasa mazauna wannan birni mai albarka mafiya yawan suna can wurin ainihin karta ko wurin lido ko wurin hira ko wurin kwallon abinan kwallon kafa ko makamantar ire-irensu ko kasuwa da sauransu amma ku kun bari kun taho ga ɗakin Allah don a zo a karanta littafin Allah a yi bayani ku fahimta ku tafi da lada daga wurin Allah ga azumi a bakinku wallahi summatullahi wannan zaɓi ne na Allah abin da ya zama wajibi gare mu mu ƙara godewa Allah ta ya za mu ƙara godewa Allah mu zage damtse mu taimaka wa ainihin karatu mu kuma kasance masu halartar shi kuma duk inda za a yi mu yi ƙoƙari mu je sannan mu kasance muna ɗauka a wayoyinmu da kyamarorinmu sannan mu yi ƙoƙari mu rika giya ana sanyawa a rediyo da tele da sauransu mu rika saye kasar-kasar da cd-cd a aljihunmu muna rabawa waɗanda ba su zuwa maza da mata da sauransu don me domin mu ma mu samu lada <coughs> lada irin na masu wa'azi waɗanda suke karantawa suke ainihin fassarawa suna samun lada kuma kuna da damar da za ku samu irin wannan lada ayoyi da surori da ake karanta mana a cikin alkur'ani suke hadda wannan suratul kasas wadda muke cikinta ayoyi ne da ma'anar karanta su shine mu ainihin wa'azi da abin da ke ciki tazkira ne wa'azi ne ga ma'abuta hankali don me domin a ciki bayanai ne na yaya aka yi gwagwarmaya a doron ƙasa a kan addinin Allah tun daga kan annabi Nuhu me ya faru zuwa ga har annabi Ibrahimu alaihi abul anbiya har zuwa kan annabi isa su ne ne suke kokarin kare la ilaha illallah su ne ne suke kokarin gwagwarmaya akan tabbatar da bauta ba a yin ta ga uban kowa in ba Allah ba waɗanda suke ƙoƙarin su kare manzannin Allah da masu wa'azi waɗanda suke faɗin Allah ya ce manzo ya ce wato menene ƙarshensu menene makomarsu sannan a cikin ainihin kisosin ana gwada mana masu tsananin ainihin ƙarfin mulki waɗanda suke saɓan Allah wanda sun kai matuƙa wajen ɗagawa wajen kama karya a doron ƙasa a lokacin da suka yi mulkinsu ire-irensu ne da masu kuɗinsu da ainihin masu mulkinsu da manyan fadawansu su ne suke yin faɗa da ƙalallahu ƙala rasulullahi su ne suke yin faɗa da littafin Allah su ne ke yin faɗa da manzannin Allah su ne ke yin faɗa da masu wa'azi na Allah dukkan su ina suke a yau Allah subhanahu wa ta'ala ya ce dukkan su fa hal tara baƙiya. Mm. a baqiya Allah ya ce mun halakar da su ba wanda ya gagari Allah ina suna muruzu suke ina su ainihin karuna da ainihin hamana wato waziran fir'auna shi da kanshi fir'auna da yayi da gawa ya nuna isa yake ganin ya kai matsayin Allah ya ce fa hashar fanada fa qala ana rabbukum al'ala yau ina yake ina rindinar shi ina fada shi ina ainihin yan majalisar shi ina ainihin mulkin nashi kun san fir'auna ne da ya bushi iska ya ce wa hazihil anharu ta min tahti wannan tekun da kuke gani karkashi na suke gudana karkashin iko na suke gudana yanzu nan muna isawa nake jin malam muktar yana faɗi muku abin da yake ba da umarni yi mushi gini ya hau sama ya gano wai shin wane ne Allah Musa ɗin nan ne ba da gaske ne shi ne wanda ya rike wa annabi Musa izgini kuma wannan kissar kisa ce da abu na farko da take karantarwa shine gwagwarmaya akan kal wato la ilaha illallah gwagwarmaya akan tauhidi waɗanda suke mabiya la ilaha illallah masu kare la ilaha illallah masu bin dokokin la ilaha illallah masu lura da sharuɗan la ilaha illallah waɗanda suke nesantar abubuwan da suke ware la ilaha illallah ko ba daɗe ko ba jima ko an ki ko an san su za su samu galaba wal aqibatu lil manittaka wal aqibatu lil muttaqin wannan shine conclusion na dukkan kinsosin in kullura za ku ga Allah ya tsayar da annabi nuhu ya tsayar da annabi ibrahim ya tsayar da sauran Manzani, annabi isa ma gaba ɗaya sama aka ɗage shi amma waɗanda suka faɗa da shi sarakunan da masu mulki da masu dukiya suna ina fa hal tara lahum min baqiya fa amma adun menene aya take cewa Allah rama a karanta mana mu amma wa amma samud fa uliku bitaghiya samudawa an halakar da su bitaghiya da ainihin mai wuce gona da yi mai wuce iyaka abinda ba za su iya daukewa ba amma su na gaban su fa sai Allah ya ce amma adon fa uliku birin sarsarin atiya su kuma adawa ba iska mai tsananin sanyi mai ɗauke da tsakon kuna aka ainihin abin nan kashe su daga nan kuma sai Allah maɗaukaki ya ce me ko shi kenan altara lahum min baqiya ina sauran kabilar adawa suke وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات da shi da 'yan majalisar tashi a cikin wannan ainihin kisa da muke yanzu. don haka suratu kasas sura ce da take karantar da gwagwarmaya akan tabbatar da gaskiya gwagwarmaya tsakanin ƙarya da gaskiya gwagwarmaya tsakanin adalci da ainihin zalunci gwagwarmaya tsakanin iya shaida da kirki gwagwarmaya tsakanin iskanci da ainihin abin nan zama na kirki gwagwarmaya tsakanin imani da kafirci gwagwarmaya tsakanin bid'a da sunna gwagwarmaya tsakanin shari'a gwagwarmaya tsakanin shari'a da ainihin addini wanda ya bi dama shi ke da nasara ko ana so ko ba a so wanda ya bi hagu faduwa zai sai muka zo muka iske malam muktar yana kan aya ta talatin da takwas ana magana akan ɗaya daga cikin ainihin gimshiƙen wato ɗagawa da isa da iya shege da aiskanci da jiji da kai a ina a duniya wanda shi ne ya faɗawa annabawan Allah da ainihin mabiyansu yana cewa la'inista hasta ilahan gairi ya ah, aya ya ce wallahi in ka riki wani Allah wai a matsayin Allah abin bautatawa ba ni ba wa yake magana nan fir'auna wa ake faɗa wannan magana annabi Musa ya tafi da mu'ujizozi fa kamar yadda kuka sani manyan manyan mu'ujizozi guda tara amma fir'auna saboda ɗagawa da iya shege da iskanci da nuna isa yana ganin ya fi karfin kowa yake nuna mishi hannu yana cewa wallahi in ka yadda ita hasta ilahan zairi karki wani Allah ba ni ba la'aji alannaka minal masjunin lallai ina tabbatar maka tabbaci hakikan zai sanya ka daga cikin waɗanda za su yi kurkuku za a kulle ka za ka zama fursuna za ka yi aiki mai wahala za ka zama cikin kaskanci da wulakanci saboda haka ka kula da kanka a wani wuri yana ainihin abin nan magana cewa ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghayr fir'aun ya ayyuha al-mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghayr fir'aun yace ya ayyuha al-mala'u ya ku manya manya yan majalisa mala'u kenan mala'ul ladzina kabaru akwai mala'ul ladzina amanu yace ma alimtu lakum min ilahin ghayr ni ban san muku wani abin bautawa in bani ba saboda haka duk wanda ya ce yana da wani abin bauta to ya sani ya shirya kurkuku a kama shi a ɓadda shi a yi kaza a yi kaza haka ainihin mulkin ainihin wato yan wuce gona da iri masu ɗagawa a zalimai yan kama karya yake haka suka yi a rasha haka suka yi a amerika haka suka yi a ingila haka suka yi a faransa haka suka yi a afirka da sauran haka kuma suke yi har yanzu a najeriya da da da da <laughs> Allah subhanahu wa ta'ala يتي واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون واستكبر هو shi ya yi yayi ya yi girman kai ya ɗaga hanci shi da rundunonin shi a cikin ƙasa kuma ba bisa gaskiya ba ƙarya suke maƙaryata ne sun san ko ƙwayar zara ba za su iya halitta ba ɗigon ruwa ba su iya yi da sauran ire-iren su wa zannu annahum ilaina la yurja'un suka suka ɗauka cewa ba za su taɓa dawowa gare mu ba bagau wata jabbaru sun yi ɗagawa sun yi girman kai wa aksaru fil ardil fasad suka yawaita barna a ainihin doron ƙasa wa faqadu annahu la qiyama wa la ma'ad suka ɗauka sun kuduce sun yadda ba za a tashi bayan mutuwa ba ba makoma babu wuta babu aljanna Allah madaukake ce fa sabba alaihim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad wadancan duka Allah ya kwararo musu nau'o'in azaba iri daban-daban daga cikinsu akwai waɗanda aka ainihin dirkake daga cikinsu akwai waɗanda aila ya nitsar da su daga cikinsu akwai waɗanda iska ta yi kace-kace da su daga cikinsu akwai waɗanda aka yi wa ruwa na wuta da sauransu aka halakar da su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa sabba alaihim rabbuka sauta azab Allah ya kwararo musu da wasu nau'o'i na azaba kuma Allah bai kare ba su sun halaka Allah yana nan sun mulkin su ya tafi mulkin Allah na nan sojojin su sun tafi sojojin Allah na nan ainihin wato dukiyar Allah tana nan tasu ta tafi kai gaba ɗaya yau in an ambace su ma tsine musu albarka ake amma Allah fa inna rabbaka labil mirsal ubangiji ka yana nan a madakata yana hangen abin da saura masu koyi da su za su yi yana hangen masu biyayya gare shi yana hangen waɗanda za su yi ɗagawa su ainihin saba mishi ya ainihin san matakin da zai ɗauka a kansu don haka ya ce inna rabbaka labil mirsad alarama Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari shi dai da ainihin makamantansu fa a wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa akhadnahum muka kama su kami kamu irin na azaba damka irin ta ainihin wato bala'i da musiba wanda aka damka ba zai tsira ba wa junudahu shi da ainihin rundunarsa fa na baznahum fil muka jefa su a cikin ruwa a cikin teku ruwan da aka jefa ɗan jariri ya tserar da ɗan jaririn daga tsakiyar ruwa ya kai shi gaba wannan ruwan ya kama jabbar mutakabbirun wanda mai girman kai da shi da rundunar shi ya halakar da su ruwan da ya tserar da jariri Musa shi ya halakar da ɗakiya mai girman kai wato ɗan kama karya fir'aunanci shine fir'auna a cikin wannan ruwa wake da irin wannan iko in ba Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin jawo hankalin mu masu sauraro ya ce fanzur kaifa kana aqibatu zalimin ma'ana ku yi nazari ku yi tsokaci ku yi bincike ku ainihin tsaya a tsayi ku yi ainihin abin nan tunani na hankali ku ga yadda ƙarshen azzalumai yake kashewa azzalumai ba su sha azzulmu zulmatu yawmul qiyama azzulmu la yadum wa in dama dammar zalunci bai dawama in har kuna ganin kamar ya dawama to yana so ne ya darkake masu yin shi gaba daya saboda haka Allah ya ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya zalimun tahsaban Allah ghafilan amma ya amalu zalimun kada ku yi tsakanin Allah gafilan rafkananne ne bai lura bai san abin da ainihin azzalumai suke yi ba a'a yana gani yana dai ainihin saurara musu ne سنستدرجهم من حيث لا يعلمون من حيث لا يعلمون زامي موسى استدراجي za mu ɗauka kamar ainihin ba za a halakar da su ba za su ga kamar shi kenan sun sha mu musu kamu a hankali a hankali da istidraji min haisu la ya'lamun ta yanda ba su sani ba Allah ya ce wa ummi lahum inna kai matin inna yace umli lahum ina ainihin jinkirta musu ba wai na kyale su bane inna kaidi hakika mugunyar ainihin abin nan shiri na dan kama makirai waɗanda suke masu saɓan Allah azzalumai masu ɗagawa matinun mai ƙarfi ne kwarai da gaske ba za su iya jure mishi ba kun gane ko kuma su je ranar tashin alkiyama ba wanda zai taimake su Allah maɗaukake ce wa yau malƙiyamati layin yunsarun sa'ilin nan Allah maɗaukaki ya ce kuma mun halakar da su ba su da mai taimako a halaknahum fala nasira lahum bayan wannan ya ce wa atba'anahum fi hadhihi la'ana wa atba'anahum fi hadhihi dunya la'anatan wa yawm al-qiyamati hum min al-maqbuhin wa atba'anahum muka bibiye su fi hadhihi dunya a wannan duniyar da la'anatan wata irin la'ana shara Allahu li la'anatihim wa la'anati mulkihim Allah ya shara'anta la'ana gare su tsinuwa gare su la'anar mulkin su su su fir'auna ala alsinatil mu'minin a bisa halcin mu'mine baki daya duk duniya duk inda aka baci fir'aunaci za ce la'anatullahi alaihi min ibadihil muttaqin daga bayan Allah subhanahu ta'ala masu ainihin tsoron Allah waɗanda suke masu biyayya ga manzannin Allah subhanahu wata'ala ai kama annahum fi dunya mal'unina ala alsinatil anbiya wa atba'ihim kamar yadda a nan duniya tsinannu ne a bisa halcin annabawa da mabiyansu haka kuma a ranar lahira Allah zai bi su da tsinuwa ce wa yawmal qiyamati hum min al sannan a ranar tashin alkiyama suna daga cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya munana makoma ya munana siffa, suffa ya munana ainihin abin eh, sakamako da sauran ire-irensu saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a can cikin suratu hudu ya ce wa utlu fi hadhihi duniya la'ala wa yau duniya qiyamati la'ana الدنيا yau ويوم القيامة Jama'a, a kamar yadda muka ce mun kawo ziyara ne kuma mun zo ne mu ganku mu kuma ainihin tunatar da ku muhimmancin abin da kuke yi kamar yadda ainihin muka bayani ƙungiyar jama'atu izalatu biyu a kamata suna ta tarayyar najeriya a ƙarƙashin ofishin daraktan da'awa wato suna shirya irin waɗannan ziyarce-ziyarce a kowane lokaci ba ainihin garin zardar ba kawai illa mu ce birnin da magaran ne ya samu fifiko gaba ɗaya shi ne muka zaɓa a cikin manya-manyan biranen ainihin abin jamhuriyar Nijar a wajen kai wannan ziyara don me domin a ƙara ƙarfin da'awa a ƙara kuma ƙarfafa muku gwiwa sannan domin a san hanyoyin da za a bi a yaɗaɗa da'awa ba kawai a tafsiri a cikin ramadan ba aikin da'awa aiki ne na duk mai imani yara da manya maza da mata in kun lura da irin yanayin da muke ciki yanzu dukkan ku nan ba wanda za a ce me ma'anar la'ilaha ilaha illallah bai sani ba ya san hukunce hukuncenta ya san ainihin rukunan la ilaha illallah ya san sharuɗan la ilaha kuma ya san abin da yake ɓata la ilaha illallah la ilaha illallah nan ba fa maganar tsarki ba tukuna ba maganar ainihin batun hukunce hukuncen sallah ba ba maganar batun azumi ko sauransu ba ita wannan kalmar ta la ilaha illallah da ka shiga ainihin ƙauyuka nan ka fara baya minti amin uh, kilo ashirin kilo talatin baya ka shiga cikin ƙauyuka za ka yi kallon abin mamaki watakila sai ka zub hawaye za ka samu mutum ɗan uwanka watakila ya hayayyafa wani ma ana cewa malami ne wasu kuma ana cewa sarakuna ne mazajensu da matansu amma ba su san menene ma'anar la ilaha illallah dukkan hukunce-hukuncen la ilaha illallah ba ballantana su yi kokari su san tsarki su san yadda ake sallah da hukunce-hukuncen sallah da makamantar ire-iren su ballantana su san cewa wajibi ne su tashi tsaye su yada wannan kalma ta la ilaha illallah su yi wa'azi a kanta su tabbatar da yada sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam nan muna son ne mu ƙara jaddada muku kamar yadda kuna da wajibcin ku rika zuwa kuna sauraron karatu a zamanin a watan ramadana na tafsiran alkur'ani a manya-manyan masallatanmu to kuma akwai wani wajibin a kan koyon da ya fi karfin neman kuɗi wannan wajibin ya fi karfin neman abinci wannan wajibin ya fi karfin neman lafiya wanne da shi shine wajibin ka ɗauki addinin Allah ka je ka yaɗa shi a cikin musamman inda bai je ba muna birnin da magana yana daga cikin manya-manyan birni na musulunci a afirka birnin da magaram birni ne duk inda ka je kai magana alkur'ani kace da magaran dole a daga tuta birnin da magaran birni ne wanda yake cikin da tarihin manya-manyan malamai birnin da magaran birni ne wanda sarakunan shi suna cikin manya-manyan sarakunan musulunci a nan zai zama abun kunya zai zama wato kamar ba mu san abin da muke ba idan za a ce garuruwan da suke kewaye da mu da garuruwan da suke cikin wannan jiha suna zaune a cikin jahilci ba san la ilaha illallah ba ba san Allah ba ba san tauhidi ba ba san alkur'ani ba ba san sunan manzon Allah ba ba san shi da kanshi manzon Allah ba ba su san ainihin menene mutuwa menene tashi bayan amin mutuwa ba su san hisabi ba ba su san wuta ba su san aljanna ba sai kawai tarihi sai tatsuniya wannan babban laifi ne kowane ɗaya a cikinku lallai ne ya bai wa Allah lokaci ya bai wa Allah wani bangare a dukiyar shi ya bai wa Allah wani yanki a cikin ilimin shi ya bai wa Allah wani yanki a cikin kasuwancin shi wanda zai kulla ciniki da Allah ya yi ciniki da Allah menene ciniki da Allah yada addini ɗaukaka addini ɗaukaka kalmar Allah hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum Allah madaukake ce ku jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah dan yada kalmar Allah da dukiyoyinku da kawunanku musulunci yana da bukatar taimakonku musulunci yana da bukatar taimakon dukiyarku musulunci yana da bukatar ku matasa ku duba ku in an jima kaɗan ko kuma gobe da marace bayan la'asar wajen karfe biyar ku kewaya bayan gari ku duba ku ga matasa irinku waɗanda musulunci ke da buƙatar aikinsu musulunci ke da buƙatar gudunma suna can turawa sun ɓata musu kwakwalwa sun maida su sai batun kallon kwallo sai ainihin batun wasanni sai batun kallon olympic da sauransu maimakon a yi karatun addinin allah maimakon a tafi a yaɗa addinin allah maimakon a taimakawa bayan allah wannan ƙalubale ne a gare ku ku matasan musulunci matasan sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin duniyar kashi biyu ce akwai Allah akwai mabiya Allah akwai shedan akwai mabiya shedan mabiya shedan fada suke sai sun samu galaba a kan mabiya Allah sai sun da bayin Allah sai sun samu riba a ranar lahira sun kwashe al'ummar annabi sun kai wuta mabiya Allah mabiya manzannin Allah su kuma ire-irenku to kullum tunaninsu yaya za mu yi mu tabo mu kwato waɗancan da aka ɓadda waɗannan 'yan uwa namu waɗanda ba su da abin da suka sa gaba sai drama sai wasan kwaikwayo kallon fim kallon kwallo da ainihin hira da wasanni da ainihin koyi da arna turawa da sauransu menene zami wace hikima muke da ita yaya zami wani dabara zami mu jawo hankalinsu mazansu da matansu su dawo ga Allah su dawo hayyacinsu su rungumi addinin Allah su taimaki addinin Allah domin su kyautata makomansu a nan duniya da kuma gobe kiyama wannan aiki ne aikin nauyin shi a ku ya fi nauyin shi a kan su malam muktar su alarma da sauransu domin su yan shekaru kaɗan yanzu sun tafi amma ku ba yanzu mulkin naku ne dukiyar taku ce ci gaban naku ne ku ake ginawa ku ake gyarawa nan gaba matan su ne za su zama matan ku su za su zama iyaye a cikin waɗannan birane namu ku dinnan ku za ku zama iyaye da kakanni ku za ku zama sarakuna ku za ku zama manyan attajirai ku za ku zama gamnoni ku za ku zama shugabannin ƙananan hukumomi saboda haka gyaran da suke yi ku suke yi wa in ba ku taimake su ba kun cuci kanku kun cuci addinin musulunci kun cuci ƙasarku kun cuci iyayenku kun cuci kakanninku saboda haka ku sani ku dawo hayyacinku ku ne ba ainihin abin ci gaban ƙasa ku ne ci gaban addini ku ne addini zai alfahari da ku kada ku bari ku lalace kuma ku bar ainihin yan uwanku su lalace muna da buƙatar ku addinin Allah yana da buƙatar ku ku yi ƙoƙari ku ainihin cika makarantu ku yi kokari ku zama masu kokarin ɗabbaka Allah ya ce manzo ya ce a wajen aƙida ku bi ta annabi Muhammad a wajen ibada ku koyi da annabi Muhammad a wajen mu'amala ku koyi da annabi Muhammad a wajen ainihin wato tattaunawa hira tafiya kallo cin abinci zama jima'i da sauransu kullum ku yi kokari ku gano yaya annabi yi yaya annabi ya ce ai wannan shine samu tsiranmu kuma wallahi sun matallahi ina ƙara rantse muku da Allah idan kun ɗauki wannan nasiha kuka yi aiki da ita za ku ga alheri a duniya za ku ga alheri gobe kiyama Allah zai ba ku matan kwarai Allah zai ba ku ƴaƴan kwarai Allah zai ba ku arzikin kwarai zai ba ku dukiyar kwarai zai ba ku sarakunan kwarai zai ba ku malaman kwarai da sauran ire-iren su in kuka lalace to kun rusu al'umma wannan shine ainihin abin nan bayani na gare ku ku matasa sannan ga 'yan uwa na almajirai da ainihin iyayenmu mamalamai su kuma ba su da abin da Allah ke da bukata a wurinsu wanda zai zama alheri gare su duniya da lahira da ya wuce rike wannan ilimin da yada wannan ilimin da yin wa'azi akan wannan ilimin masallatan mu a cika su da karantarwa ainihin garuruwan mu a cika su da wa'azi gidajen rediyon mu da tele-tele da sauransu mu yi ta biyan kuɗi a ta sanyawa su kuma waɗanda suke yan jaridu a yi ta musu wa'azi su ji tsoron Allah su daina yada fasadi su daina yada iskanci su daina yada fina-finai na turanci da zagin Allah da ainihin abin nan bautar wani Allah su taimaka su gina addinin Allah su gina ainihin bayin Allah su gina mutanen Allah su gina ainihin tarbiyya da ainihin ladabi da biyayya domin da su ne ake samun ɗaukaka ake samun kyakkyawan rayuwa a gobe kiyama haka kuma ina jawo hankalin iyaye waɗanda Allah ya baiwa ajiya ya baiwa ruko rukon dukiya domin dan Allah ya baka kuɗi ba wani abu ne ruko ne ya baka ajiya ne kamar banki kake lissafi ne kawai dan kirge ne da ka mutu shi shikenan an cire su daga hannunka an kai ga ainihin abin magada a nan wannan dukiyar ta Allah ce a tsakaninku da shi ajiya ne ya baku amana ce ya ce ku yi aikin Allah da ita ya ce ku taimaki bayin Allah da dukiyar ya ce ku taimaki addinin Allah da dukiyar idan kun yi haka kun zama ku ne wato dukiya ta zama baiwarku kenan kun zama ku ne iyayen gizin dukiyar domin in kuwa kuka bar wannan kuka yi ta tarawa kuka yi ta aiki ba dare ba rana kuna ta tarawa a bankuna a cikin ƙasa da waje to kun zama bayin dukiya maimakon bayin Allah subhanahu wataala dukiya maimakon ta zama alheri gare ku ta saya muku aljanna ta saya muku ni'ima da sauransu a nan duniya da gobe kiyama sai ta zama muku sharri a nan duniya ta ja muku tsinuwa da Allah ya isa da tir da jin haushi daga talakawa a gobe kiyama ta ja muku bala'i shiga wuta ainihin hisabi a kan kowane kwandala za a yi maka hisabi hisabi mai tsanani sai an tambaye ka ina ka samu yaya ka kashe da sauran ire-irensu sau da haka ina kira ga manya-manyan masu arziki kada su ɗauka in sun taimaki addini alfarma suka yi wa malamai kada su ɗauka in sun taimaki addini sun yi wa addini alfarma kada su ɗauka in sun taimaki addini sun yi wa Allah alfarma da su da dukiyar tasu na Allah ne addinin da su duka na Allah ne saboda haka in sun yi taimakon addini sun taimaki gajiyayyu sun taimaki marayu sun taimaki kansu ne sun yi aikin Allah da amanar da Allah ya ba su gobe kiyama za a yi musu lissafi za a yi musu hisabi mai sauki fa amma man utiya kitabuhu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira amma wanda aka baiwa littafin shuwara a zaharihi fa fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna allai yahur saboda haka yan uwa musulmi mu yi kokari mu aikata mai kyau mu yi kokari aikata mai kyau sannan mu amfani da wannan wata mai albarka a wajen addu'o'i abin da ke faruwa ga yan uwanmu musulmai a cikin wannan ƙasa tamu da sauran ƙasashe na duniya da sauran ƙasashe na Afirka abin da ke faruwa na ainihin tashin hankali da ainihin ɓata sunan musulunci da ainihin wato hayaniya da makamantansu mu roƙi Allah da inda ake kaka kakkashe musulmai da inda ake kokkona musulmai har ma inda ake yayyanka musulmai ana cin naman su ana saidawa mi ta addu'a Allah ya kauda wannan al'amari masu yin wannan aiki kuma Allah ya ɗaukan mana mataki a kansu Allah ya yi mana maganin su da karfin shi domin su bayan Allah ne ba za su iya gagarar Allah ba mi amfani da wuraren karatu mi amfani da wuraren sallar tarawih mi amfani da wuraren ainihin tahajjud mi amfani da lokutan itikafi wanda za mu zauna mu tare a masallaci daga karatun Qur'ani sai sallah sai addu'a mi ta roƙon Allah wannan bala'i da yake damu kasashen mu Allah shi yayi wannan abin da yake rarraba kan musulmai Allah shi yayi shi wannan abin da yake bata sunan musulunci Allah shi yayi shi mu kuma sanya a gaba mu dukufa mi ta roƙon Allah shugabanni na kwai masu adalci masu gaskiya masu riƙon amana wannan shine babban aikin mu domin in muka yi asara ba mu samu shugabanni masu tsoron Allah ba masu gaskiya masu riƙon amana to dukkan mu za mu lalace hatta ainihin wato makabarsa sai ta lalace kasuwa ta lalace wuraren aiki su lalace masallatai su lalace da sauransu saboda me saboda shugabanni su ne a matsayin kai a cikin al'umma idan kai ya riɓe sauran gaggar jiki duka ta rube saboda haka lalle ne mu ta roƙon Allah mu ta kokari mu shiga siyasa mu yi kokarin ainihin jawo hankalin mutane a rika zaɓin mutanen kirki a rika yi wa mutanen kirki nan kuma addu'a kuma a rika yi musu wa'azi da nasihohi da sauran ire-iren su wannan shine ainihin wato nasihata gare ku da mu baki ɗaya da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana Ramadan ya azurta mu da duk alkhairin da ke cikin Ramadan duk sharrin da ke cikin Allah ya raba mu da shi Allah ya sa mu dace da daren lailatul qadari Allah ya sanya mu cikin bayin shi waɗanda Allah yake yantawa Allah muna roƙonka ka azurta mu da yin aikin zababbun bayi waɗanda ka zaba bayin bayin azumi irin na kowa da kowa ba azumi na zababbun bayinka wanda bakin su da farjin su da gabansu idansu hannayensu kafafansu suke yin azumi ba waɗanda kawai bakinsu da farjinsu ne kawai ke yin azumi ba yan uwa musulmi ina ƙara addu'a ga su malam mukta da duk waɗanda suke taimakawa ana wannan ainihin tafsiri Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi kuma muna fatan a wannan Ramadan din kafin ya fita lallai a tabbatar da kafa kwamitin tafsiri mai ƙarfi wanda zai riƙa lura da gudanar da tafsiri a wannan birni da sauran birane ba kawai a cikin ramadana ba ha'a hatta a cikin duk sauran watanni saboda karatun tafsiri karatun alkur'ani alheri ke cikin shi yana kora fushin Allah subhanahu ta'ala yana jawo shiriya da ainihin abdunan arziki da ainihin zaman lafiya da sauransu saboda haka ina kira da babban murya a tabbatar da in akwai kwamitin tafsiri na gaba ɗaya to a ƙarfafa shi in babu a kafa shi a yi ƙoƙarin zaƙulo malamai ƙwararru masu himma masu yi don Allah da ainihin matasa daga cikinsu don me don su kasance suna bibiyar su ainihin dattawa din saboda in dattawa sun tafi ba za mu yi asara ba wurin ba za a rasa wanda zai rufe shi ba a rika ainihin karfafa su a rika ba su shawara a rika taimaka musu da fatan Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam musa jama'a alhamdulillah muna godiya ga Allah muna kuma wato cikakken godiya ga wannan baki namu da Allah ya kama na suka mana wannan bayani mai amfani kusan in ce ba abin da zan faɗa an faɗe shi wannan shine manufa ƙwaya ɗaya da waɗannan al'umma suke da shi ko muke da shi mu tabbatar da mun yaɗa addinin Allah kullum ina gaya muku a cikin tafsiri ɗin nan muna da manufa ne guda shida na ɗaya mu tabbatar da al'umma ta yi ilimi dan in al'umma ba ta yi ilimi ba yadda za a yi ta gane gaskiya ko ƙarya na biyu a kashe jahilci na uku a kashe bidi'a in an kashe bidi'a sai a tabbatar da sunna shine na hudu na biyar a kashe kafirci idan an kashe kafirci abu na shidda shine a tabbatar da bautar Allah shi kadai idan an samar da al'umma mai irin waɗannan ayyuka guda shidda to an samar da zaman lafiya an samar da arziki mai yalwa a cikin ƙasa an samar da al'umma wadda ta amfani kanta ta amfani wani ta ta amfani al'umma a duniya amma matukar ba a samar da haka ba to shi kenan mun shiga cikin tashin hankali da musiba Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala samu dace jama'a Allah yi mana albarka saboda haka yanzu za mu sallami kowa a je a sha ruwa eh kuma afwan. da Allah za mu gabatar da bakin da suka zo muna so jama'a su san cewa da wani da wani suka zo ni na dauka da iriya ne kowa san su yanzu haka kai malam munir sai ka koma wurin lawal major eh dan haka bari in bar adimin sakatare na kwamitin da'awa a rage da Allah magana a rage da Allah a saurara zan bar adimin sakatare na kwamitin da'awa ya gabatar da mutanen أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم wannan tawaga mai albarka da ta ziyarci wannan babban birni na garin da magaran tana karkashin jagorancin shugaban kwamitin da da'awa na Najeriya mai suna Sheikh Yakub Musa Hassan Kazana wanda ya gabatar da tafsiri bayan tashi Malam Muktar tare da shi akwai mataimakin shugaban ƙungiyar jama'a za su bidiya wai kamata suna ta jihar Katsina alhaji sani abubakar idris daura ga shi nan dattijo mai farin gashi daga nan sai babban alaramma shugaban alarammomi na najeriya malam abubakar adam mutumin da bakaran ne amma katsina ta kwace shi shekara da shekaru don yawanci dukkan kuma kusan shi ba amma dai lalle dan da bakaran ne malam abubakar barka ruwa sai injiniya abba mato wanda shi shugaba ne na shiyar jihar shiyar kungiya ta yankin daura gaba daya shine shugaba kuma shi shugaban kungiya ne a daura kuma tsohon shugaba ne na karamar hukuma ta karamar hukumar daura injiniya abba yana cikin wannan tawaga daga nan sai manyan baki da muka taho da su guda biyu waɗanda malamai ne masu gudanar da tafsiri su ma aka turo su za su gudanar da akwai alrama ismail sani wanda ya zo daga kwantagora cikin karamar hukumar jihar naija mahadaci ne matashi kuma mahadaci alkur'ani yaro ne wanda samar shekara goma ya haddace alkur'ani mai girma sosai babban malaminmu malam nasir hamza wanda allah subhanahu wataala ya mu arziki da zuwan shi a katsina malami ne mai gudanar tafsiri a rivers can cikin anna a nigeria to allah ya ce mu kyan bana aka turo shi katsina ya zo ya gudanar da tafsiri kuma tun da ya zo katsina muna tare da shi malam nasir barka ya zuwa to sai a can gefen mu akwai majin kwamitin da ake tafiya da shi muhammad jamil maharazu daga karamar hukumar kankara a cikin jihar katsina shi zai bukatar a gabatar da shi malam munir usman zango eh, malami ne mai da'awa kuma shine shugaban majalisar malamai ta karamar hukumar zango sakatare ok sakataren majalisar malamai kuma na jihar katsina eh shine kuma malami ne a asibiti wanda muke daidai munan sananne ne a yankin na wajen da'awa a cikin garin da magaran ni kuma sunana muhammad kabir saulawa disfilin namu na agaji ina so in kara bayani akan admin secretary namu na jihar katsina malam jamilu Maharazu kuma ma'aji ne na ainihin abinan kwamitin da'awa a cikin ainihin abinan wannan tawaga abin da ya sa na ce a yi kokari a gaddamar a sanar saboda Allah maɗaukaki ya ce inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabala lita'arafu lita'arafu kun ga gobe in kun ga su sun san ku mu ma da yawa daga ciki in Allah ya so ya da zamu iya gane ku mun gode kwarai kwarai kwarai Allah ya saka ya da alkhairi أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم أستغفر إنه غفور رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك